A cewar kamfanin da ke kula da harkokin tsaro a yanar gizo, Symantec, ya ce a kafar sadarwa ta Instagram ana yi wa shafukan mutane kutse, kuma a cika stab da hotunan batsa domin jan hankulan mutane zuwa ga wasu shafukan yanar gizo na batsa. duk shafin da aka yi kutse yawanci akan canza hoton mutum zuwa na wata macen da ba ta sanye da kaya jikinta kuma babu ruwansu da cewa mace ce ko namiji ne mallaki shafin a cewar rahoton kamfanin tsaro na yanar gizo kan shafin sadarwa na instagram a yayin da yake bayani akan shafukan da aka yi kutse symantec ya ce ya gano cewa ana canza sunan da mutum ke amfani da shi zuwa wani suna na daban ana kuma canza bayanan mutum baki daya zuwa wani na daban a kuma cika shafin tab da hotuna a cewar kamfanin akan umarci mutum da ya danna wani adireshi wanda da zaran mutum ya danna sai ɗauke shi zuwa shafin yanar gizo na batsa duk da hotunan da masu kutsen ke karawa a shafin da suka kwace ikonsa sukan bar hotunan mai shafin ba tare da sun goge su ba haka kuma masu kutsan kan canza wa mutane password ɗinsu ta haka ne kuma mutane kan gane cewa an yi musu kutse ko bayan wasu watanni shafin zai kasance kamar yadda yake wanda ke nuna alamun cewa mai shafin ya sake buɗe wani sabon shafin in symantec kamfanin na ganin ire-iren waɗannan kutse na faruwa ne dalilin rashin yin amfani da password mara ƙarfi kamar yadda ya ce yayin da ba mu da masaniyar yadda shafukan kan faɗa hannun masu kutsan muna da zargin yin amfani da fasfod mara karfi da yawan yin amfani da fasfod kwalli ɗaya suke janyowa musamman matan da fasfod wajen miliyan 600 ne ke yawo cikin wannan shekara bayan da aka bankaɗo su a wasu shafuka da aka kai wa kutse Symantec ya shawarci masu amfani da shafin sadarwa na Instagram da su yi amfani da sabon tsarin da Instagram ya fara fitarwa domin kare kansu. sabon tsarin ko ne kirkirar wata manhajar kariya da za ta kare masu kutse daga karɓar ikon shafin mutane duk da haka dai ba duk masu shafukan instagram ne ke da wannan manhaja ba tukunna amma mutane za su iya dubawa su gani ko suna da ita a shafukansu